ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين za mu jarrabe ku da kala-kalar masifu da wani abu daga tsoron maƙiyanku da yunwa don ƙarancin abinci da tawayar dukiya saboda ƙarewarta ko wahalar samunta da tawayar rayuka saboda cututtukan da suke hallaka mutane ko da yin shahada akan tafarkin Allah da tawayar 'ya'yan itace wanda ƙasa take fitarwa ka yi bishara ya kai wannan annabi ga masu haƙuri da abin da Allah ya hore musu a duniya da lahira akan waɗannan masifu.